A insha Allahu mu na yau zai maku bayani akan yadda za ka yi browsing kyauta, wato a yadda za ka shiga intanet kyauta. Sannan kuma idan yanzu ne farkon zuwan ka a wannan tasha mu akwai da ku subscribe, ka danna mana subscribe sannan ka mana share da wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su masu su amfana. Mu je ga bidiyon. A'a, wannan wani sabon, eh, platform ne wanda bai daɗe da fitowa ba. Kasancewar mutane da dama idan suka fara gani za su, ce, eh, lalle ai dama duk suna da shi a wayoyinsu." A'a, yanzu bari in nuna muku bambancin. A misali, idan ka je a Play Store naka. in ma wai za eh, ka da application ɗin ko kuma ba ka da application ɗin to idan ka je idan ka je play store ka ruta stack vpn reloaded to ga yana ne to kun ga idan kuka diba naku gaba ɗaya duk ba updated ba wani an yi eh, in kun ka diba an yi updating ɗi ne a an sake an sake releasing dini wani sabon bashin a April 4, 2021. To yanzu bari in shiga in nuna muku bambancin. A da farko sai ka zo ka nemo shi wannan application din ina ka aje shi. Ni kun ga a ga yanan sai in je ga yananiya sai in je in shige shi a cikin wayata sai in jira shi ya buɗe sai mu ɗan ƙara jira ne domin ya buɗe ok kowa ya san dai wannan application din mafi yawancin mutane suna aiki da shi kwarai da gaske to bari in gwada muku inda bambancin yake wannan ita ce fuskar da zai fara kawo ma bayan kayan updating ne. bayan ya kawo ma ne sai ka shiga wannan wurin ga yanan ya wanda za ga sai ka sai ka dana shi ga yanan na, dana to ga naku za ku ga 50 mb kawai to shi kuma wannan ne mtn 100 mb daily 2021 wanda kuma adana ya mobile data 300 ce daily kullum kenan ga sunan dai ba su da yawa to sai ka zaɓi tun da kai mtn gare ka sai ka zaɓi mtn 100 mb daily sai ka je ka san yadda za ka shiga ka yi eh, sachin sai ka danna sai ka danna ga ta tana connecting sai ka dan jira wannan sabon bashin ne wanda ya fi wancan ƙarfi sosai sosai Kasancewar wancan 50 MB ne kawai daily, wani lokaci ma sai kai ta wahala baya hawa. To wannan gaskiya yana hawa in time gaskiya kuma kana aiki da shi ya kullun data ɗari za su baka lafiya lo Ni abin da ya sabi hau saboda ni da data da normal data ce nika aiki ba da shi ba ne kawai dai na saita muku ne domin in nuna muku. yadda abin yake kawai dai bambanci kawai guda ne an yi updated ɗi an ƙara mai ƙari sannan kuma kamar eh, wancan yana 50 mb to shi kuma wannan ne yana 100 mb kunga akwai bambanci ko sosai sosai in urdi kana da wancan tsohon cikin ka na shiga play store na nuna maka yadda za ka rubuta suna ne za a rutu ma update sai kai updating ɗine kana updating ɗine kana dawowa za ka ga ya dawo ma Sabu za ka ga ya dawo 100 mb daily a wannan shine karshen wannan bidiyo namu saboda ba ma son bidiyon ya tsawo a insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu kokari mu ci gaba da binciko muku wasu sauran platforms sannan kuma idan yanzu ne farkon zuwanka a wannan tasha mu a kuri da ku subscribe ka danna muna subscribe sannan ka share din wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfani wannan